haka yake hausawa kan ce ko kina da kyau ki ƙara da wanka kuma kwalliya ita ce cikar kyawun mace don haka ne ma nake gabatar muku da kamfanin su Drehan waɗanda suka kware gurin gyaran jiki tun daga gashin kanki har zuwa tafin kafa suna da kayan gyaran fata kamar setin sabulai da vitamins na sha wanda ke sa fata laushi da fari ta kuma cire kuraje ta ta sheki suna da maganin cire narkanwa goge tsage ko tabo kamar na ciwo tiyata har ma kuna Suna da kayan gyaran tafin kafa ko hannu wato pedicure da manicure, kai har ma da na saha kwara fari da cire warin baki. A bangaren gyaran kirji da mazaunai ma ba baya ba, suna da maganin gari na sha da capsules har ma da cream na shafawa. Ina mata masu son ado da gashi, amma gashin ya yi gardama, to garzayo sidirhan. don suna da saitin oil, shampoo har ma da vitamins na sha domin sa gashi tsaho da laushi kuma ya magance duk wani matsaloli na gashi. sanyi ko kowane iri ne wala na jiki ko na mara ko komi taurin kanshi ko garzayo kamfanin sidirhan suna da maganin shi a fannin kamshi kuwa ba magana suna da humra ta ajin farko ga kulaccan masu kamshin daɗi uwa uba suna gyaran amarya kamar dilka duhan halawa ga kuma magunguna da sirrikan da ya dace da amarya duk da haka kamfanin sidirhan ba su tsaya a nan ba suna ba da sari ga ƙananan 'yan kasuwa don su ma su samu abin dafawa kuma a farashi mai rahusa Kamfanin Sidrihan suna nan a ƙasar Saudiya shahara Mansur cikin unguwar Gwaneri kusa da Masjidul Bukhari. A Najeriya kuma suna unguwar Goron Dutse layin Malam Nasidi gida mai lamba 435. Ko kuma ku tuntuɓe su ta kafafen sada zumunta a TikTok at Sidrihan Skincare ko kuma at Sidrihan Beauty One. Sai YouTube za ku iya samun su a SR Hausa TV. A Instagram kuma Sidrihan Beauty. Ko kuma ku tuntuɓe su ta kan lambar waya kamar haka sifili biyar hudu biyar ɗaya biyar sifili hudu shida takwas ko kuma lambar wasaf sifili biyar tara takwas sifili shida bakwai sifili uku uku idan kuma a nan gida najeriya ne to ku neme su akan sifili takwas ɗaya shida sifili bakwai shida uku hudu takwas takwas sayan nagari bai da kuɗi. Maman rahim ta kawo Da na sani, kashi na arba'in da takwas. Baba ƙarami yana ta hada-hada sai da kadarorinsa, kasancewar ba kuɗi a gurin mutane har yanzu bai samu ya kammala saidawa ba. Duk da cewar da yawa an siya an tura masa kuɗi, ciki kuwa har da filin da Ahmad ya siya, amma shi Ahmad ɗin bai san na baba ƙarami ba ne, sannan shi ma baba ƙarami bai san Ahmad ya saidawa ba, saboda bai taɓa tunanin yana da kuɗin da zai iya siyan filin ba. A yanzu babu abin da Ahmad zai ce wa Allah sai godiya, don kuma yana tafiya yadda ya kamata. don ginin gidansa na katsina ya fara nisa na ƙauyen ma an fara ga gidajensa na kano da yake karɓa kuɗin hayar su kallo ɗaya za ka yi masa kasan yana cikin jin daɗi da kwanciyar hankali duk da cewa yana da ciwo a zuciyarsa amma yana ta ƙoƙarin basarwa don baya son abin da zai dame shi ya yi ƙiba har da ɗan tumbi don ma yana exercise saboda baya son tumbi ya yi haske matsalarsa ɗaya rashin mace a kusa da shi don sau tari haka yake jinsa babu daɗi don dai babu yadda zai yi ne Tsakaninsa da Ummul Khairi sai dai waya, duk da ba sosai yake kiranta ba, dan sai yayi kwana biyu zuwa uku sannan zai kira ta. Sam hakan baya damunta, ta fi mai da hankali kan karatunta. Sannan idan ta tuna ya ce zai sake ta ta auri Uncle Sadis, sai ta ji daɗi a ranta. Sai da ya wata uku cif sannan ya zo Katsina, saboda ba wani zama yake yi sosai ba a Najeriya. A falo ya tarar da ita da suka dija, suka miƙe suna masa sannu da zuwa. Ita dai kallonsa ta yi, ya yi mata kyau, ya zauna tare da zuba mata ido. A kunyance ta ce, sanda da zuwa, sanninki, ya gida da karatu. Ta ce, Alhamdulillah. Baka sanar da ni za ka dawo ba, ban girka maka komai ba. Kada ki damu, Bana tare da yunwa. Su Khadija suka zare jikinsu suka bar falon. Me zan dafa maka? Ta tambaye shi. Ba komai, don bana son cin wani abu mai nauyi da daddare. Ti kawai zan sha. Oke to bari na ɗora. Da mige ta shige kicin. Suna falo suna kallo shi yana shan ti ɗinsa, kiran Yasmin ya shigo. Bai yi tunanin komai ba ya ɗaga. Suka sha su ya kashe wayar. Ita hankalinta ma yana kan kallon. Ya miƙe, zan je na kwanta don na gaji. To asuba ta gari, ni ma ina ƙarasa kallon wannan fim ɗin zan je na kwanta. Wanka ya fara yi ya kwanta sannan ya kira Halima. Sun jima suna hira sannan ya kwanta. Da yake a gaji yake, tuni bacci ya awon gaba da shi. Washe gari da yamma ya ce ta zo su fita, ashe mota yake son koya mata. Haka kuwa suka fita sun bata lokaci sosai yana koya mata. Ya ce ki dage so nake ki kware kafin ki tafi. ta ji daɗin hakan amma fa tana mamakin wa zai sai mata mota idan ta iya ɗin washe gari ya nufi kasuwa gurin khalifa sun daɗe suna lissafi don wannan karan ya daɗe bai zo katsinan ba ya sallame shi kamar yadda ya saba har ya miƙe khalifa ya dube shi ya ahmad ya musti bai maka magana ba cikin mamaki yake dubansa maganar me ya sunkuyar da kansa yana so sake ya dawo ya zauna ni bai gaya min komai ba to kai ka gaya min mana kansa a ƙasa ya ce dama maganar khadija ne Wace ce Khadija? ‘Yar antifati. Ya yi dariya, ka ce min santa kake yi. Shi kan duk kunya ce ta ishe shi. Kada ka damu, wannan ba zai gagara ba. Amma don Allah ina so ka bar abin a ranka. Ka ga yanzu suna shirye-shiryen fara exam ne. Idan ka ɓullo mata da maganar soyayya ba za ta mai da hankali kan karatunta ba. Idan sun ya kandi sai ka fito da abin da yake ranka. Allah ya tabbatar da alkhairi. Ya amsa da amin. Ya ji daɗin yadda Ahmad ɗin ya karɓi zancen. Sau uku Biliya ke zuwa gurin Aisha a sati hakan yasa suka ƙara shakuwa sai dai har yanzu dai ya ki magana turo iyayensa wanda ita duk sanda ta tuno Ahmad ya auri Ummul Khairi sai kawai ta kira shi wai ya fito ita ma ta yi aurenta dan ba ta son Ahmad yi tunanin masoya ta rasa kwanansa biyar a Katsina kasancewa Ummul Khairi akwai kokolwa har tana iya tuka mota sai dai tana tsoron hawa titi amma idan suka je filin da yake koya mata inda ba kowa to za ta karɓa ta tukawa yau ya sauka a Abuja da sa ran zai sanar da Yasmin magana aurensa Tun da komai daren dadewa sai ta sani gara ta sani tun yanzu sai ta ɗauki matakin da take ganin ya fiye mata waya sai ya ɗauko ya kira ta ta daga da sauri dan ba ta wasa da kiran Ahmad dan ba ma sosai yake kiran nata ba ina falo ina jiranki ta ce oke to gani nan yau hijab ta sa ta samu guri ta zauna a gefensa tana gaida shi idanunsa a kanta da shigar da ta sai ta yi masa kyau wani lokacin tana masa yanayi da Aisha don ita ma siririya ce sosai kamar Aisha kafin ta yi wannan kibar ta yanzu. sannan ita ma fara ce. Dama na tana abin da na ce zan gaya miki ne. Ta ɗago ido tana dubansa, ina jin ka. Na ga magana tana ta karfi a tsakaninmu, na ce bari na sanar da ke. Ina fa da mata. A take ta zaro ido, me ka ce? Ya kau da kansa, na san kin ji abin da na ce Yasmin. Tuni ta miƙe tsaye cikin tashin hankali. Shi dariya ma ta bashi, ta zubo masa ido tare da komawa ta zauna. Danjin yana dariya sai ta yi tunanin ko dai tsokana ta yake yi. don Allah Ahmad kar ka ƙara min irin wannan wasan ta faɗa tana murmushi wallahi da gaske nake yi tana ta ɗaure fuska ya ci gaba da faɗin na ga gara na gaya miki ne tunda gaskiya tsakaninmu babu yaudara gara na gaya miki gaskiya a yanzu ta tabbatar gaskiya yake gaya mata bata ce ƙalaba ta miƙe ta bar gurin da ido ya bi ta sai kuma ya ji tausayinta amma dai gara da ya gaya mata ɗin ya san da wuya ta ƙara kula shi sai kuma ya ji zuciyarsa ba daɗi don ko ba komai sun ɗan saba a 'yan watannin nan ya ga makarantar yarinya tana da hankali da nutsuwa ga ilimi ta bangare biyu ilimin zamani da na addini sannan tana kokarin aiki da iliminta ba abin da yake burge shi da ita irin shigarta ba za ka taba ganin ta yi shigar banza ba sannan san ba ta da girman kai don yarinya ce mai saukin kai ba ta da raini ko nuna tafi ka a matsayinta na yar mai kuɗi duk da kuɗin baban nata kuwa sannan shi ma yana nuna mata tsananin so amma hakan bai taɓa tarbiyyarta ba a yanzu daga ita sai kaninta Adam sai dai dukkaninsu ba su da girman kai ko ɗagawa a matsayinsu na 'ya'yan masu kuɗi. A yanzu duk wata kadara da ubansu zai siya da sunansu yake siya, don ya ce don su biyun nan yake neman kuɗi. Duk abin da ya tara nasu ne. Duk da haka Yasmin tana aiki mai tsoka, wanda take ɗaukan albashi mai yawa. Ko kuɗin da ke akaunt ɗinta kaji zai baka mamaki, amma bata taɓa ɗaukar hakan a wani abu ba, balle ta nuna ɗagawa a kai. Wannan hali nata ma yana burge shi da ita. Daki ya koma ya kwanta yana addu'ar Allah ya sa ta fasa ɗin. don gaskiya baya ra'ayin tara mata halima ta ishe shi rayuwar duniya ranta ba daɗi ta shiga ɗakinta ta zauna tana tunanin wannan bakon al'amari tun tana secondary school take da masoya dan da a ce abanta ya bi ta masoyanta to da tuni ya aurar da ita to amma shi burinsa ta yi karatu mai zurfi ta dogara da kanta duk da cewar yana da kuɗi amma har kullum abin da yake cewa 'ya'yansa su dogara da kansu don kuɗin gado baya zuwa ko ina yawan masoyanta yasa tana gama secondary school ya fitar da ita ƙasar waje inda ta yi karatunta a can to can ɗin ma tana da masoyan Hausawa wayanda karatu ya haɗa su, sannan tana da fararen fatar ma, don akwai wani saurayinta bature wanda saboda son da yake yi mata, har cewa ya idan za ta aure shi zai musulunta. Duk tunaninsa wasa yake yi, sai gashi kuwa ya musulunta, amma ta ki aurensa. Ta ma zaci zai koma ruwa, shi kuma ya ce ya ji daɗin addinin musulunci, don haka ba zai canza addini ba. Da sunan mahaifinta ma ya zaɓa, wato Suraj, amma ƙememe ta ƙi yarda da shi. Ƙarshe ta lallaɓa shi ta baro ƙasar, Ibrahim abokin yayanta ne, tun tana karama yake nuna mata soyayya, duk da ta ɗauka wasa yake yi. Sai da ta dawo daga karatunta ta ga abin gaba-gaba yake yi, sannan ta tabbatar da gaske yake yi, ta amince da shi. Cikin ƙanƙanin lokaci suka fara soyayya. Sun shaƙu da juna sosai, inda har magana ta je gurin iyayensu, aka saka rana. Sai ga shi ƙaddara ta sa yi hatsarin mota shi da yayanta duk suka rasu. Ba ƙaramin tashin hankali ta shiga ba, don sai da aka koma da ita gurin likitanta, Ta fota ɗaya tana jinya kan ta warke, sannan suka dawo. Ba ɗewa Umar ya shigo rayuwarta don shi ma ɗan abokin abbanta ne. Yadda ba wani sansa take yi ba ta amince da shi, don burin babanta a yanzu ta yi aure. Tun da karatun an yi shi mai zurfi sai maganar fara aiki. Duk da iyaye ba su shigo maganar ba, amma yana zuwa suna hira, ta sha gaya masa ita ba ta son kishiya, kuma da ita kaɗai zai zauna, ya amince tun da yana son ta. Amma fa a ransa bai yi alkawari ba, don shi irin mazan nan ne da idanunsu idan mata. ya san nan gaba zai ƙara aure dan a yanzu haka ma yana kula matan to amma yana yin kaffa kaffa kada ta ganshi da mace tsautsayi ya sa ran nan ta ganshi da wata budurwa shine ta ce ba za ta taɓa aurensa ba akai akai ta ce ta fasa dole ya zuba mata ido shi ma ya iya ƙoƙarinsa don ganin ya fahimtar da ita amma ta ƙi saurarensa sanda ya tunkari abbanta da maganar ya ce shi ma ya mata magana ta ce ta fasa tunda kuwa ta fasa ba zai mata dole ba don ita ce mai zaman sannan tana da lalura baya son ya takura mata yadda za ta shiga damuwa ciwon ta ya dawo dole ya haƙura Yasmin kwantawa ta tana tunanin hirarsa da Ahmad duk wayanda suka so ta bata da kamar Ahmad tana son sa tun ganin farko da ta masa ta ji ya kwanta mata a rai a da ta ɗauki alƙawarin ba za ta taɓa auren mai mata ba sannan duk wanda za ta aura sai sun yi alƙawari da ita kaɗai zai zauna to gashi ta samu Ahmad shi kuma yana da mata ya za ta yi kenan don gaskiya tana son sa anya za ta iya haƙura da shi saboda matarsa ta tuno yadda take da zafin kishi da kuma lalurarta ta san zama da kishiya dole za ta dinga kasancewa cikin ɓacin rai wanda hakan zai sa ciwon ta ya dinga tashi ta jima tana tunani ta rasa mafita amma ta san abu ne da kamar wuya ta iya haƙura da Ahmad don zuciyarta tana son sa to ya za ta yi kenan kwana biyu tsakaninsa da Yasmin ba waya dama ita ce mai kiransa to bata kira shin ba shi ma kuma haka har ya fara tunanin kila ta haƙura kamar yadda ya zata Yau ma sun shirya tafiya tare da Umar ya kira Umar da Halima ya masa sallama. Sai ji yana son kiran Yasmin ya ɗauko waya sai ya soma kiranta. Ya mata miss House uku bata ɗaga ba. A ran ya ce tabbas ta haƙura da shi kenan. Dan bai taɓa kiranta bata ɗaga ba. A ransa ya ce Allah ya sa ka shi ya fi alkhairi. Wannan dawar Ahmad ya dawo cike da nasara fiye da kowane lokaci. Dan a wannan karan tafiya ta yi kyau inda Alhaji ya bashi kuɗi masu yawa. Katsina ya dawo da nufin zai yi sati ɗaya. Yana zaune tare da Anta suna hira Ta ce jiya na je na ga gini ya fada nisa. Ya yi murmushi ya ce haka musti ya ce min ni ma zan je an jima na gani. Amma ina ganin za a saka ta a gidan nan yanzu. Ta dube shi saboda me? Ya gyara zamansa. An ta zamana da Alhaji Siraju babu abin da zan ce wa Allah sai godiya. Dan na ƙaru da shi sosai. Yanzu haka ya yi min kyauta mai tsoka wanda a ce wasa wai yana jin daɗin ma'amala da ni ne. Da haka komai ma zai iya min. Dan ya ce yanda arzikinsa ya bunƙasa ko lokacin da ɗansa yake tafiye da dukiyarsa bai samu alkhairi haka ba. Anta ta ce, Kai, alhamdulillah. Shi yasa har kullum nake gaya maka ka riƙe amana a duk inda kake Ahmad. Muddin zaka zama mai gaskiya da rikon amana, zaka zauna lafiya da kowa, sannan zaka samu abin da baka taɓa zato ba. Yanzu haka ina so zan sayi wani gidan mai da wani yake taimin tallasa. Wai an fara gina shi mai gurin ya fasa zai siyar. Kin ga idan na siya aka karasa ginin, na fara sai da man, ai zan samu kuɗin da zan karasa ginin nawa da shi. Idaninta a kansa, amma Ahmad kayi dabara, Allah ya tabbatar, ya amsa da amin. An kammala haɗa lefen Halima fa, ya dube ta, an ta sani da ƙoƙari, amma sai a bashi sai sun yi kandi ya zama na ana kaiwa za a saka rana, wanda ba zai wuce irin wata biyu ba haka. Ta ce to Allah ya kai mu. Amma dai ka san nan ya yi kaɗan ka haɗa mata biyu. Bai yi ba anti tunda ba yara gare su ba, sai na dinga bin ɗaki. Amma fa na fi tunanin Halima ma a Kano za ta zauna. Ban yadda ba, wato ita ummul kairin ka bata ana sai sanda da ka dama zuwa kenan ko? Anti ba haka ba ne, kin gani yanzu zama na a Kano ba sosai ba, na fi zama a Abuja. Shi ma na ɗin wallahi ba sosai ba, don mun fita ƙasashen waje da Umar. To abin da dai fa alkhairi Allah ya tabbatar. An ta san ba da kuɗi a sayo yaran can kaya, sannan an jima zan yi waya su zo na gansu. Kana nufin sa Saratu? Eh, su nake nufi. Da kyau, to Allah ya albarka. Ya yi nasarar siyan gidan man inda aka ci gaba da ƙarasa ginin. Wannan zuwan bai bar katsina ba sai da Ummul da ta ƙware a tuƙi. Dan idan suka fita ita take dawowa da su. Wata shida kenan da rabuwar Ahmad da Aisha. A yanzu ƙibar da kowa ke sawa ido ta ragu. Yau tana tashi daga bacci ta ji tauri a marata Ta sa hannu tana dannawa. Sai ta ji marar ta ɗan ɗaga. Ta soma tunanin me kuma haka. Tunawa da cewa duk wata tana ganin al'adarta sai bata kawo komai ba. Amma fa wannan watan bata gani ba. Ta fara lissafi. A lissafinta ta ƙara kwana tara kenan. Duk da haka bata kawo komai ba. Don ta san launin masu ciki tunda tana ganin su a gidansu. Sannan tana ganin wahalar da Sumayya take sha idan tana da ciki. wani lokacin ita take zuwa ta zauna da ita zazzabi ciwon kai amai jiri ba ta son warin kaza kaza take so abubuwa dai ga sanan ita kuma garau take jin kanta shi yasa ta taba kawo kanta tana da ciki ba a falo ta tarar da hajiya tana bawa sadiq abinci da ido ta bita har ta zo ta zauna tana kallon fuskarta tana jin gaban ta na faduwa ta yi saurin kau da kanta dan ba ta son ma ta dinga yawan kallonta a wannan karan kusan mu ce aiki yayi wa ahmad yawa baya nan baya can inda yake jin daɗi ta ko'ina kuɗi shigo masa suke yi don ɓangaren kasuwancin ma alhamdulillah musamman yanzu da aka so sai da mai a gidan mansa ahmad jamil ne sunan gidan man hajiya azima ta iske mijinta a ɗaki yana kwance waya yake yi sai da ta bari ya gama ta ce alhaji ko ka tambayi yarinya na abin da yake damunta ya tashi zaune gabansa yana faduwa. don baya son abin da zai tada mata ciwon ta. wani abu ne faru sama da guda na ganta a cikin damuwa duk da bata sanar da ni ba wani tunani ya zo ransa ina zuwa ya ce da ita ya ɗauko wasa ya soma kiran Ahmad lokacin baya kasar bayan sun gaisa ya ce kun yi magana aurenka da Yasmin ne eh na gaya mata me ta ce maka bata ce komai ba tashi kawai ta ta bani guri tun daga rana kuma bata ƙara kula ni ba ni ma har kiranta na yi amma bata ɗaga ba Ya yi shiru yana tunani sannan ya ce oke shi kenan ya kashe wayar ya mai da dubansa kan matarsa abin da nake zato ne dai ya tabbata jiya yasmin ta shiga damuwa saboda yaron nan ahmad cikin mamaki take dubansa ban gane ba ya sanar da ita komai sannan ya ce na lura da ita tana son sa kuma gashi ba ta son kishiya wannan abin shi ya saka ta cikin damuwa to yanzu alhaji menene abin yi me za mu yi don ganin mu cire ta daga halin da take ciki ko don saboda matsalarta shiru ya ƙara yi sannan ya ce ni na ma rasa mafita amma zan so ta haƙura da ahmad ɗin don ta zauna lafiya saboda aurensa zai sa kullum tana cikin lalurarta. Duba da nan gaba ma wata zai ƙara aura. Hajiya Azima ta zaro ido. To gaskiya Alhaji a hakura. Kada ita ma mu rasa ta. Kana ganin abin da dakta yake yawan faɗa mana na cewa a kiyaye abin da zai sa ta cikin damuwa. Kansa a ƙasa ya dago yana faɗin, ni ma tunanin da nake yi kenan. Amma kin san matsalar? Ta dube shi. A'a. Yasmin tana son Ahmad. Kin ga kuwa fasa auren nan ba mafita bane, dan za ta iya shiga damuwar rashin sa tunda tana son sa. Gaba ɗaya suka yi shiru suna tunani. Hajiya Azima ta ce, Alhaji na kuma yin wani tunani, wanda hakan zai iya zama mafita. Idanunsa a kanta yana jiran me za ta ce. Cewa ne ko za mu kira shi mu ce za mu ba shi wasu ma'udan kuɗi, sai ya saki matarsa, sannan kuma ya fasa auren da zai yi. Alhaji ya yi murmushi. Shi yasa ake cewa ƙwaƙwalwar mata ƙarama ce. In banda abin ke hajiya, kin ga Ahmad ya yi kama da masu kwaɗayin abin duniya? Wallahi Ahmad ko da duk abin da na mallaka zan bashi, ba zai taɓa fasa auren da zai yi ba. balle kuma ya saki matarsa shin kin san waye Ahmad kuwa shi fa mutum ne mai kokarin neman na kansa yana gudun cin haram komai kankantarta sannan duk abin da zaki bashi baya daukar wulakanci uwa uba gaskiya da riƙon amana wanda hakan ne yasa na ja shi a jikina a yanzu bana ɓoye masa komai nawa kuma wallahi zan iya bashi komai ba tare da fargabar zai cutar da ni ba kin sani daɗin da na haifa ne akan dukiyata amma wallahi bana ganin yadda nake so kamar yanzu saboda ba abin da Ahmad yake tabawa nawa sai ya gaya min yana kafa kafa da abin da ba nashi bane tun muna Kano na auna shi ya fi so nawa ban taba kama shi da rashin gaskiya ba hakan ne yasa naji ina son haɗa shi da Yasmin aure dan nima ban zaci yana da aure ko kuma zai yi aure nan kusa ba dan haka ki janye wannan maganar dan ba mai yiwuwa bace saboda ba zai taba amincewa ba sannan girma da mutuncin ki zai zube a idanunsa saboda zai ga mun so kanmu da yawa ita matar da zai saka masa halin da za ta shiga na rabuwa da shi kin ga damuwar mu bane mu dai farin cikin in mu kawai muka sani sannan wanda zai fasa aurenta ita ma ya za ta je. duk abin da baka son a yi wa naka to kai ma kada ka yi wa dan wani maganganunsa sun shige ta ta san gaskiya ya gaya mata to yanzu me abin yi ni ma shine tunanin da nake yi yanzu mu bari ya dawo za mu sayar da za mu sake bullowa al'amarin su ummul kaira ana ta shirye-shiryen exams dan tare za su yi da halima kowane fanni an mai da kai kan jarabawa hankalin kowa na kan karatu a yanzu musti shine manajan gidan man ahmad da ke katsina inda ya bar masa mashin ɗinsa shi kuma Khalifa shi yake dukan al'amuran da ya shafi kasuwancinsa. Shi ma Khalifa yana da riƙon amana, shi yasa yake jin daɗin mu'amala da shi. An kammala ginin gidansa da ke ƙauye, inda ya je ya gani, amma a ranar ya dawo. Ginin ya yi masa yadda yake so, saura kayan da zai zuba a ciki. Tare da mamman suka taho, inda ya ɗora shi akan harkokinsa na kasuwancinsa da ke Kano. Shi ma ya bar ƙauyen, tunda dama matarsa ta rasu. Sai ya kai wa mahaifiyarsa da ke ƙauye yaransa guda shida, sai dai ya je ziyara. Baba ƙarami ya gama sai da kadarorinsa, saura wata gona da yake ji da ita a nan wajen gari. Yanzu ita yake jira a siyar ya tura wa Alhaji Buba kuɗi a fara business. Hajiya Amina dai hankalinta ya ki kwanciya da maganar kasuwancin nan, musamman ganin yadda Alhaji gaba ɗaya ya karyar da dukiyarsa akan wannan business ɗin. Ta same shi har ɗaki. Alhaji ina ganin ka bar koda wannan gona ce. Bai dace ka zauna baka da komai ba. Ya dube ta. Wai tsoron me kike yi ne? Babu abin da zai faru. Kada fa ki manta sai da kuɗi ake neman kuɗi. Haka ne Alhaji. Amma ka duba ka gani har motocin gidan nan duk ka saura guda ɗaya wadda kake hawa. Da me za a dinga kai yara makaranta? A dinga kai su a tawon mana. To idan baka gari fa, sai a yi amfani da ta Aisha. Ta lura duk abin da za ta sanar da shi ba zai yadda ba sai ta kyale shi. Jin shiru Aisha bata fito ba, gashi za ta aiki, ta leka ɗakin ta Tana gudundina a bargo. Da sauri ta karasa inda take ta yaye bargon. Ke lafiya? Idanunta a kanta. Hajiya da ciwon ciki na kwana. ta zuba mata ido tana dubanta tashi mu je asibiti ba ta yi musu ba dan dama tunani take yau dole ta je asibiti dan tana jin wasu irin sauyi a jikinta hajiya amina ba ta bi ta kan baba karamu ba dan ta san zai iya hanawa su je asibitin dama yau ba a fatsinta ya kwana ba yana fatsin hajiya rabi doguwar riga ce a jikinta ta fito inda hajiya amina ke jiranta da yake fitar gown ce sa cikin nata ya dan taso kallo ɗaya hajiya ta mata ta kau da kanta dan yanzu kam ta fara gasgata abin da idanunta yake gane mata ba kamar da da take ganin shi kamar gizo ba. Suna fitowa harabar gidan ta riƙe cikinta, idanun hajiya a kanta, yaya dai? Ciki na ke ciwo. A da Aisha ce za ta kai su, ganin halin da take ciki ta kwaɗa wa direba kira da sauri ya iso. Ba shi makullin motar ya kai mu, ta miƙa masa ya karɓa ya wuce. Asibitin da suke zuwa suka je, ba ɓata lokaci suka shiga ganin likita. Dan hajiya Amina ta kasa ta tsare, ta ce komai akan idan ta za a yi. Tana zaune a kujerar da ke fuskantar daktar, idanunsa a kanta sannan ya duba hajiyar yaushe aisha ta yi aure ne ta ɗan yi murmushi a ranta tana mamaki yadda aka yi san aure ta yi kan ta yi magana ya ce wato sai an kawo tayiwa, sannan zan sani kenan hajiya na kallonsa cike da mamaki ya mai da dubarsa kan aisha me yake daminki ta ce cikina na ne yake ciwo tun yaushe jiya da daddare kin sha wani magani ne eh na sha maganin ciwon ciki da yake akwai maganin da nake sha idan ulsa na ya tashi ya daure fuska kin san fa yanzu ba kowane magani ya kamata ki dinga sha ba saboda halin da kike ciki da sauri suka dube shi hajiya ta kasa hakuri ta ce dokta wani hali take ciki ya kuma duban aishan sannan ya kalli hajiyar bai dace mai ciki ta dinga shan kowane magani ba saboda ciki dakta shi ma cikin mamaki ya kalli hajiyar ke baki san tana da ciki ba wani irin sarawa kan aisha ya yi sai dai ta yarda da zancen dakta saboda sautinsa da take ji a 'yan kwanakin nan